Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da kasance da Madalla TV. Idan baka mana subscribing ba, muna fata za ka je kasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe sai ka danna domin a kasance a sun farko na wanda za su rika samun sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake su. Na gode. A yau insha Allahu za mu koya muku yadda mutum zai promotion internet ma'ana yadda zai bunƙasa ta daga samun subscribers da viewers da yawa a channel ɗinsa ba tare da ƙwarra ba cikin sauƙi ku biyo ni da fari mutum zai je play store idan yana da android kenan yayin da idan kuma yana da iphone zai je app store to ni android ce saboda haka zan shiga play store sai mutum ya shiga play store kamar haka sai ya je wajen rubutu ya rubuta viral channel viral channel cikin ya rubuta viral channel gashi na za a watsa masa options sai ya zaɓi wannan na farko viral channel anan nan nan wannan viral channel mai alama kala kamar ruwan tuka shi kenan sai ka ɗinta to ni already na ɗinta saboda haka za mu je kai tsaye da ta wajen installing domin mu ci gaba saboda haka ma idan ka yi install ɗinta inda za mu je nan gaba na za ka je domin ka ɗora ka ci gaba bacin ka yi ɗinta sai ka zo ka buɗe kamar haka lokacin ka buɗe ta kamar yadda kuke gani channels ne ko mamallaka channels ne ma'ana youtubers ne kala daban-daban na duniya wanda suke buƙatar waɗanda za su kalli bidiyon su yi musu liking sannan su yi musu subscribing duk a waje ɗaya in ga tana da matuƙar muhimmanci kenan da kowane youtuber irin haka yake su saboda haka sai ka zaɓi duk wanda ka ga dama a nan a ciki misali bari mu danna ƙwaya ɗaya to kun gani yanzu wannan ga bidiyo nan ya saka nasa ga abin da zai bayar idan aka yi minti ɗaya ma'ana wasu coins ne ake bayarwa domin a kalli bidiyon ka a ranar idan ka kalli bidiyon na tsawon minti ɗaya zai baka coin tara to a haka za ka yi ta kallon sai ka dinga na tsakiya domin ka kalli bidiyon kuma bai maka ba ga yadda aka rubuta skif sai ka danna domin ka tsallake ka je da na gaba a haka za ka ci gaba da kallo har ka tara adadin wannan coins da ake buƙata su wannan coins ɗin ba wasu coins ba ne masu yawa ƙalla, idan kwaya tara nan ka samu ko ashirin ko ɗari ya danganta da adin yadda kake so to kai ma idan ka tara haka za ka saka link ɗin bidiyonka in ka saka link bidiyonka to shine za a amfani da wannan kod da ka tara kai ma idan wani sun kalla a biya su dai kawai abin da ake so ka kalla ka samu coin kai ma a kalli naka a samu coin misali nan za ka shiga inda aka rubuta wannan campaign din. kamar yadda kuke gani nan ga tasha ta ta Madalla TV shi akwai wanda na samu subscribers talatin da biyar wanda na samu hamsin shi yan duka na sami sakamakon da link din bidiyo na da na saka kuma aka kalla aka samu coin ne kuma na samu subscribers saboda haka kai ma idan ka tashi kana so sai ka naka bidiyon da alamar plus nan da aka yi sai ka danna shi in ka danna shi nan gashi an ce input video link here ka saka link ɗin bidiyon ka da kake so aka kalla idan baka san yadda za ka saka link ɗin bidiyon ka ba sai ka je can channel ɗinka sai ka dangwali bidiyon ka sai ka danna alamar share sai ka tafi kamar za ka yi share to akwai wanda aka rubuta copy link sai ka danna alamar copy sai ka kwafi shi sai ka zo dai yana inda aka rubuta input video link din nan sai ka matse shi kamar haka da alamar first nan sai ka danna in ga ya ba da alamar first to sai ka danna nan waje search din nan kana danna shi zai dalbo maka wannan bidiyo naka saboda haka idan kana da coin za su ce ka saka adadin a kalin da kake so a yi maka ko kuma subscribing da kake so a yi maka za ka saka za su ce coin kaza ne saboda haka in dai ka da wannan coin ɗin da ka danna ok ko shi shikenan abin ka zai so ma aiki saboda haka na fata idan ka ji daɗin wannan bidiyo idan baka ran subscribing da farko ba za ka je kasan wannan bidiyo ka danna alamar subscribe sannan ka mana like na gode salamu alaikum